الحمد لله رب العالمين حمدا يليق به سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ولي ودي الله تيغا ولي الله كوفا ولي الله نياغا غنو نيانا كمو يفبنيغا الله تيغا نيما نمبرنغا الله غنو نيانا كمو يفبنيغا سبري نجاربي يمبرنغا usalli faren kama di sahaba ne adi dunkoni adi sere wo sere ga yahe wundi yen kota alla ga no sukka pan nabi jaman ga yawm al qiyama ode alla ga hammi ga sere su ga sere su jote ga sere su le seme ga sere su alla ga ne wurugindini alla ga na falle farahun khairiya ode alla ga wotunto alla ga ne sahakinniya na watunya jare watu na jare bi yuntongo ode alla nya ga karafuru alla ga hinneniya alla ga nyampeni maga allahu taala ganne firdausil ala allah ganne kenyana odi sebetira allah ganno legeren sirono allah ganno gollu nyana allah kanne maga allah ganne bilisa taqemba ko gollunga allah ganne hadamaro mun taqemba ko gollunga na gollu nyali wajihillahi khalisa ni sunya allah bane yo son kanne maga amin ya rabbal alamin allah ganne duwango ko jabini lenkini talatan ko tanyai allah kuma wose fene kada xisa ya kama. kamma ke xisani haqiqa ɲayi a geɲa faransiya yere wo xaranmoxo hamidu mari le ɲugon xibare ɲani xibare bege dangi adi yaqen naxa ke xisani wajundeyayi lemine sudanga seresu anga Ki yoxun noxo ke xisani wajundeyayi seresu xa angarini yexi ke xisani wajundeyayi silami su silamaxun hammingan sondome ke ya yi. dinan kaga wosono tan kai kota kelemine ade sigira faga faransi nogonga la ilaha illallah ade silami so ayi mengure wutu alla kuma qisa kawafinte yani saro garono ken nogo onati nyagali yeyenonga sibiti begarini jama'atu raja aywa omani manige kefi groupe ngi magayere sino manneme iyande gangonde beri katti faransi so akadi yugonde yagare est un maison des Estin. aywa nanti conférence xoore yimaxano ara adresse kegeni 39 avenue gaston Moumousso. 93 240 estin maison d'egypte me sankuseresu conférence ni kuge no noxube nanti silami sunalli oga Horoman lahoroman kasube oga ku Tanki Yube. silamin nan kawa berini kam kudan nan la kisiyen kita allah tono bakka haramunga kammogo kudan nan maga allah butten kita ke gango ita sunalli nyumi salli fana ngana salli awo joppene ide fare ngara harammogo korengeɓe nya igarini ide fare ngara ni nga igarini haruna gakuye conference ke deberini sheikh abu habiba muhammad harun darame sheikh jango jegena dr ibrahim kerera karammogo kuttun suhiri nalli bisimilla bara kayini lahoroman kaso nyani kari kari karommu kana li vakansi nogo nyani kari kan profite kana nafan bagandi vakansi kuya lahoroman kaso kuna nya kadanga alla jomme allah komo ke kisa be oga kongo kada ke faransin kan lemme kundu kengene hamidu mari remme dimasi danginte ke kado woroge daga ayiwa futu katte yogo deberi wo ken kiisanya kamma ke maxanbane kundu a ye sino manneme bakka keta ada yagare ya yegi yagare ke ni fon kullenya adi saranu su silamini feti me yagare ke tubiya nallo dina ada silama hunya utu ati ye mulli yegi silaminga ada ke silami xanu ke leminanbucinne nanti ye yeginei saranon kame fosuko ide haruna ga kukralli sefe akota li yogun siti de menaga akota nsefe sefe lemine mine keda ntan yafayi allah faren presentene yogu kei lemine da alayhi salam an yafaga silamagun ne. an mogo tan comportemaninga an mogo tan digan nga. an mogo tan layidu nga. an mogo tan ga gollube deberini katti yagare ke an ngana fo su debera ken tubinta kurunbanyani akentini silama hunyande nyameri nan tanna deberi kara gana ni dina nge mako ammo gotu de anan sebeti silama hunga anji kunyani walma anan kusinyiri silama hunga anji kunyani odo kusofuko na yugusitiye na kendeberi ido mena hanga alla komo alhamdulillah limine kede sofokuro ga arisu terinka silamini su sedei yohulli dangi aywa ade na kena ida wucenya yahuya, a falle yohumba kellinya ido mena hanga idi falle koymei yohumba kenya keta fete yelli ido mena hanga allah komo fete yake sababu nyani kisa yagan kawana suwa julenki fete yen sababu ni manne ke fonkulli yagare yanti kelemine gedi ke mutu. a hammin suni imayai au kippene di maya i bire su saxe ñantini lidegin tunciyere tini ke kurusu deberinda anarinma hajunne manne ay hammini dima battenga buru atandinke yexiya amma anna an nañadinke batte o yan kawana naña dome kiyende wuro xabire summa ma nkelante telle danga kenga an ne ya utu sasa manna kon okipe damma batte nga manni ke tohono walma an nan ma toxono an na okippe din battenga keleminede ko atina yohumbagandi ikendimaya sugandi nankoto duna fofosu kamme allahu akbar allahu akbar yohumpage bogu ke manayay ara yagarenpete ayille kattimay emma wallahi intande fosu kappa francin kamnu mukhare ke fayde ame duye tellede ke yagane yagane kedi sararoyi mekkani ñani maga gannani ñani na tinga dun ta gabban nahu na dun ta karen nan karen nan gantin mamulla eh allah o kule o mani wara da harun amma tani manne o bara o koron da tani manne me yahun bugu sine yahun ti de menara ide divorce sun beri lemine yille katimai ganna kere manne nya ati kegin ke mulla gobe ke ko koti burinin ke itima akinga dina be silama hunyen na dina ke tallankara yaganekede sine yanya aga silama gun karangani hatu ara famu sine ga timmene janka sara, sara yagarande fosunte bana amme gawa namma wara fosu danga ara tunanti kina tominga nyamaga wallahi silamagu ana kammaya garanta silamagunga kenyani yaganne ke nimisi ke fonkulli yaganne adi soro iri tuubi ke soninke yagarida yampimmaga ngeti allah menda anangaratike ka dina kide kiyako ndi sagen sigirantu ille maragana keta liya on sage me yohonga kada silami ni kiri ina yohon si sito de menaga ingilisi janka ka dina nde kiyako kiani dimasi nte ko gedaga sage yoko kia kea ogedaga de futu kurumba si siti de ade tu keta nanti kele mine halle ni silama hu haqiqa nyai alla kumunta danga billahi angandamma warate Allah karana dina kefamu nanti dinan do nyameri ono mani yakulu ayan katala a ngatini moro anken pati silami sire janga ka dinan de kiyako kari urage sigi age kari bannahu akari yaqe dukimai wallahi allah ntakelle mine tokofalle ken wajunde ilimine suna katerinka ken yani nabillahi ibrahima duwawinya kenye. nanti rabbana la tajalna fitnatan lilladina kafaru allah mogonya fitnai soronga balla to jikkuninga iga fo kongo silamahunda iga fo kongo annabida to jikkuni allah mogoña kundunga nabila musa hade kenya konanti allahu taala nda rabbana la tajalna fitnatan liqaumi dhalimin mogo jikkuni ndo magan kutoniña toñongunden danga iga ballarono dina iga kontinena toñongunden allah kom keni wajunde ñayde keni qisa yayi silami suwan qawanidu wajul an ko porti man jatellaga soronya nan payni soronya nya khene don kabatenga an gana ni golnyen no kwana tunan ti silami nyane no imma ka kuti nan ti silami jikku nyani kya imma ka ti silami nyan ni i wakati nga imma ka ti silami nyane garen kongo silami nyade golnyen no kun nan telle imma ka ngori silami ngena nga an ga metro nya wakka anga bisini anga rono igarni control leberanga nanti tikenta maga ande silama gon suya bundi ande giya bugu dinan amma han kuton pai anya nan nabi present na alaihi salam ya garante maganya munafiqi golnyan nokuni nto ku silami ni menya immeni menya ne we burundi silami ne gogana isalli ni bana yanta la ko mu kuntan salli ne ina husi kuti ghasiya andi su yigindi dinanga andi su barandi do ke dina batenga amma tunanti yawm alqiyama allah wantirindin an kende an yakken posammay an dan naburen posammay an dan kiteyen posammay kade kelemine wori amma degere ka sukkebiya aga sikki tan nogo amma degere ka sukkebi aga kota aga lihiye aga jare biyen nogonga allah kume ande manne amma begere ke tampiye ade ke jote siwori danga amma bege yan jana aga hotande lihiye nde tampiye an kende fotana ya sugandini kemma kammaba Allah be gede silo filla kan walahi wallahi kelimini da ke iswarin kawanan sefeya be bi waju kisa yelonga kada ke kisa terinka nanti nanti soro dangi daru igere dina ke dafa i igeti kunte nyana i ka giya baka bakka silamaxu noxonga inte giya baka i bakka silamaxu iyana silamaxun présentene alla kom ke ka kana ke ka terinka ke xaña silami yugo yogoyay ado kafir yagare yogoga mai iga golñan noqu bane kafir yagare ketine mulla ani yegiya ke silami yigoti aywa ilante yegini magan tubi yagarinti basuntey misaringa tubini nan daga ka dina ke xara natunanti kebegeni a falle nari ona yegi ade wakatin kine i xa ke kafir yagare ga dina ke xaranga baneti bane aga annabi maxan kutonin xaranga alayhi salatu wasalam silamini ga yohunga kendorono agere dorontaku benya yagarenda agere dorontaku be temindi sarano tagallemmo sumpu fufu su haqqe silama hunge sefa kamma yagare keda kasuma sufara sukara yagaren ntubi ati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nke seedayi allah ni bani. muhammadu ni allah fareñayi sallallahu alayhi wa sallam ke kafir yagaroro dinanga ari silami yigonga atinke antingana tubi na yexanga nga mulla xan ken taxa yexinan kenga ati an ngan taxa yexininga an ke ñinke mulla wurenbe kiye angadi mbatte ngetangana tubi na ñexi an ken tubi falle angede silamaxun xara an ta taxa yexininga ati wallahi nken taxa yexininga ati manne ngan ta yexininga tingede kebe xara silamaxun noxo ngede kebe tuxa adon ado nkedan kingeñi dome ku sinanga xe كنجي كوباني سنتنا انكي لان تغيخنا انكي انكي انبرا اللي انبرا الله فارين عليه السلام انكي نور من تفوفا سوتي غدينك انكي تغيخنا انكي انكي هذي سوتي غدينا مغا غدينا انجري فوس نورا مغا ننتنا ببري والله انني كن ببرني اغتنا فوفا سوتي غنو اني كن ببرني غدينا انجري حق بينكو اني تنغا اي جمعي كن وقسوا انكي لان تغيخنا انكي عند الله قم فردين دبانة تبانة خارين كي جنا يغنى النقاها قم فردين دينا يمتن مغنن تغا خباري جنغا أنكين دا سلامة غوبة كوينينا أنو الله جرى سلامة غوبة مورو خمغا سيبو باري إنتبانا كي بؤد السماء والأرض أنتي كمون دي ينغا نكي لن تغا يغنانا ديزيلي لن تغا يغنانا I'm sorry sirgine ne kundunye igana dina ke natu na la ce onan gollu la ilaha illallah yare godo mutubini america ati igan na silama huntu nan sana silami nin kane ina yurono dina ke agan kanto ku le comportement ku o ma han o ga me hasilahu o ga me kurotini o ya ne le bunere ne sosoni ku kade kandina bumori kade kercheni mori ga me le ba. قرية هورية من مريقا بنودا بنيدا أسلا مليانا يعني محيبنا ويانا ميما هنيكانا نامي فادا هنيكا نامي قندو نيبقى نيكو نامي حيبا نامي ليلو أسلا مليا أقول لي إذا بنكم لهم كتلنا ورمركي أن الدين كغرى أن انتغرونه فما إبراهيم كنوكي قلت ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ألا مغنى فتنة سرودة سرودة كافرة موسى غرقنك ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين مغنى فتنة تنوندان دنا بلا قد دينان تكن تتوي أجيكم قرار من لغا أنت سلامه أنت لكوينة أرى يقول لغا أنت سلامه لكوينة أرى تغل من لغا أنت سلامه لكوينة أرى سرسوغنا قل إكتنا يا تدينا نمبرا أن ولوكو كفن نغنى لك أنا تهيلني انت هن من انا جارة لا اني ونكفني لك نامي بنلي اني من ونكفني نسلامي مرادا كان احد انت مسلامي مغا والله onene honondi nana me bonondi tome katiya daraja ye soro nyene ndugu na bonondi na giya bebe asilami ni golle nyen ndugu na korote asilami ni golle nyen banna bane gana ni debe lensiri bane onne ona bonondi ona kurundi asilami ni golle nyen oya mele bunu kiyende wuro Dega rezo soso na ngana live ni sori Ma kende. faba kende filani lo mukwan man kan bangi su la wande kalle ne hay silami lo mukwan dun ko ngaho ola suwara okutinina ina nyaga annabi akammo sallallahu alaihi wasallam okuna mun no dinan doro kammo o dinan to imme magalakke o dinan to magalakke نحن قوم أعزنا الله بالإسلام عمر لكن الله ندرت سلام هني وغنى درنت أهم ركارس سلام أهم غفة أذلنا الله الله نوجه سندني قالوا سلام أهم بايلينك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله فار عليه السلام الله رجكي الله غير فارين يعني. سربي نجت رندين الله تعالى رحماء بينهم iyane bane iyande me khanu in su khairin ni me khairin i bonen ni me bonen nto ku soyna yogo gana i ne de problem kare ke qisa ga terinka kenya dimas qisa ga nyai sina danginto yogo ga tele hiji abaka de bille me ngari dimashq agere silamin butiki fana be wora tangi kange be ga maga wujine dinar yana maga kange adega ken wujine dinar ro iran dumbe ngana siti iran kase na kina bitiki gunanga ime silami ne mulanna daga hiji nyai ndeke kange na dinare khalifanga anna reginda ngana giri hiji na nyamba antama to antafaba tuma ya dinanta ya kamanta ya nabi nyimment ganni ko beneti me kenye o waran musa kulubel de kongo da segu nkilu ne gelli 2020 2004 nkilu ne sefeke ati ganni segu sara ille ngana kere allinya annan tamati sogondi anna basalle sogondi anga ge fanna horinga anna so sogondi ti bane annada ganka asu jonkontu skegana giri i kanga nari kobe anda tamatin tampille langutu ana tampille sogonda battenga anda basalle hakkeɓeytu ana hakken sogonda batte ana sage ana daga kanga adi yokkunna daga ayi nokobidudanga keganari kumbene keganari lelle nallidi yokku anani kalsi suge koɓe a suye sakki batte ana wutu silamin su dangine a sere sunte lakkene a sukkanna allah a sukkanna duntenga kuñe dina ke halleñen ari kango kalife daga hijunga aga gilli hijunga asanku da bitiki kebe asanku adiri kango kalifa kebe adaga silami tana ya bitikin konko ari ata salamu alaikum wa alaikum salam marhaban bik bismillah afalla tingere halfa fo be kinanga saringa telle hijunga ngere kango be kinanga saringa telle hiju lidin kango mbatenye na yitu nanti kempeti mekemi jikebe geri kege tenya silama ruke ani ati kangu kunyi manneme kilun tinke serge be gal fangin maga ati nda wujine dinari ya toga maga butiki gome ka biro komo kerege dinari anya maga atange nya kinne ngande ro kanyira meno ati ndero iran kasi dumbe go ade tagumanti yugo kerega me iran kasi dumbe muri kanga komo kerege dinari gam gadi ta galle ngaga ndanan bangana komo kerege dinari kinare kofmanya wujine dinari atanka ngumpai ha abduwa danga daga adanginte agadaga khalifa gume gumebe agada nyini kende wori kente aghilera angil hiju kambire alhamdulillah allah ganna hiju lagana atambin ketu kam magati ay angil tele hiju ngandan kan munya tarimma iya fayre kun. an wujine dinar kay fay kan yiran qasidumbe ati ay ati wallahi handi kininya ifay adi wuta di kine ke gade silama ru haqqenya tangare khira di kine o ko agana nyanto ko wallo mo ko ona wande khalsin lagoda na mu goda na sanko كن إله ركو تلا نكروسيني لا إله إلا الله إيوان تي إي نجيرا كده كم بتيجي قومي ببعنا نتي فتارة كيني عايز نكاتي أري يا أخي من أنا عن عن متى عن متى أمبتي عن متى ينترمبيا أتي أيام السلام عن جيكة كبيرة كاتين أنسرين أتي دينا كه من أتي أمبتي نكنا نن مرا كتي سلام لينا نك نكنا نن مرا سكة سلام يسوع نكنا نن سمي بره نن مرا رسلام كفو hada nyikke silami ninga dinke magan kuto dinke comportement dinke jikku sino nke feti ada kangu nyillandi kati aga wunu imani mai innamal mu'minuna ikhwa kani silami wa haqiqa silami ni kuani daru silami ni kudangi daru igemeli dina kay allah kuma la hawla wala quwwata illa billah oku dina ne minne oku sofel ne minne ilenki wandi khallo gana kita walaw karo garam mogon garam mogon oy men fitnati khalsina la ilaha illallah wanda kan lande ta hay hay ala wal mena ke kine karanmogo nanti kero ke kille anaro mena kommine korosinde mono mena allah go su korosini bane bane ode giya bogo silama kunga ma ande giya bogo silama kunga tan comportement an an kundan no tangol nyen no baba ande soro nyakundi silama kunga mamma tunanti kibara kenye mene kundu ayba la wallahi ko mena allah an korosina sukanna ande kan sigira faga silamaxu ke iyantirindini yowma alqiyama iyantirindini allah i xaburan noxo kesoni sikki inantirindi allah fare alayhi salam inantirindi silamaxundi inan xibare qommira allah mesu korosiniya anda linganda jigamu kurogan na siro agala linganda mexiraga ke ani xisalen kogi kongo haqiqa ñanogi kongo o jikkuninga ire soro ñoxundoy i wurubako jikkuninga to silamaxuni amari gare bede nambara be ganaña xarande xisere ganai xibara anganatu nanti fombinne ñani masura kanyan masilami yani sikkanyana khademena kha bawno nte jiran kulli sire sagana lelle wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله قال نسلام وكورجندين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من al المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته